من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا قوم يوشاد يرد وطن ربيع الآخر هجر معك صلى الله عليه وسلم دوئيد دغيه بثلاثين دا بقي كما شرين دا شدا دا وطن آية ميلادية دوبي دا بوم الشاشدة وأن مجلسي نامو دا مكي قبعة دا درسي نماكو ماكو, ماكو a cikin wannan littafi mai albarka wato masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ahlul jahiliya na al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi a wannan masallaci namu kuma wannan shine majalisin mu na 32 a cikin wannan darsa da muke gabatarwa za mu tashi al-mas'alatu thaminatu wa tis'un mas'ala ta 98 a cikin mas'aloli guda 128 da malam ya rubuta su a cikin wannan littafi kuma yake mana bayani akan abubuwa al'adu miyagu na jahiliya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaƙe su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shukan masa da alƙur'ani mai girma ya zama an musanya waɗannan miyagun al'adun na jahiliya da kyawawan ɗabi'u na musulunci da kyawawan aƙidu na musulunci da kyawawan mu'amaloli na musulunci wanda suke ƙunshe a cikin littafin Allah da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam المسألة الثامنة والتسعون ما ليس مسألة تاتس إن تقص اتخاذهم بصنائعهم على من دونهم في ذلك mutanen jahiliya sun kasance suna da wata mummunar dabi'a ita ce iftikharuhum bi sana'ihim sun kasance suna alfahari da sana'o'insu alaman dunahum fi zalik akan wanda shi ba a wannan sana'a yake ba dan kasuwa yana ma yana alfahari ga ma'aikaci mai sana'ar hannu a cikin masu sana'ar hannu manomi na ma kafinta alfahari kafinta na mamagini alfahari miyagun al'adu ne kowa yana da gudun da zai iya badawa kuma sana'ar da yake yi in ya kyautata niyya to Allah ta'ala zai ba shi lada a kai duk abin da mutum yake yi na sana'a ko na neman arziki in ya kyautata niyya to Allah subhanahu wa ta'ala zai ma iya ba shi lada a sakamakon wannan aikin da yake domin Allah ne umarnin da a nemi arziki in an gama sallar juma'a ranar juma'a ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت to إذا أخذ مسلة فانتشروا في الأرض توقوات أبان ku je ku nemi الله Allah. مفللا Allah فللا da ya zuba a duniya. اذكروا الله كثيرا لعلكم kuma Ku كوكا ambatan Allah da yawa in ku kai haka za ku samu babban rabo shi yasa malamai suke cewa neman da mutum zai yi na arziki in ya kyautata sa, to ana fatan Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada domin ya yi bi umarnin Allah ne bayan ya bi umarnin Allah kuma yana neman ya tsara kansa daga fadawa cikin haram shi yasa ya dage yake neman na kansa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana falalar mutum ya kasance yana neman abin hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yahtatiba ahadukum hazmatan ala zahrihi khayrun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu gara mutum ya je ya ɗauki kirare da kansa a bayansa ya je ya yi ice a daji ya ɗoro a bayansa ya je kasuwa ya feda da ya je yana roƙon wani yana da Allah a bashi da Allah a bashi ko a bashi ko a ki bashi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa mafi alkhairin abinda mutum zai ci shine abinda hannunsa ya tsawon wata abinda hannunsa ya yi da kansa shi Allah sama ya buga mana misali sai cewa inna akhi dawuda la ya'kulu min amali yadihi dan uwana annabi dawud alaihi salam ya kasance yana cin abin da hannunsa yayi abin da hannunsa ya tsawagwata shi yake ci shi yasa ma Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari annabi dawud alaihi salam wa allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun sannan ya ce wa alanna lahul hadid Allah ya so kama annabi Dawud alaihi salam bakin karfi yadda kake daukar audiga kamar zata to haka annabi Dawud alaihi salam Allah ya sauke masa karfi shi shi karfi da hannu yake murza karfi da hannunsa zai dauka ya murza karfi to wannan yana nuna mahimmancin neman kai a neman abin kai a musulunci sannan kuma wata sana'a ba ta fi wata kima ba wata sana'a ba ta fi wata kima ba ya danganta da niyyar me yi ya manufarsa in manufarsa mai kyau ce nan. da wanda yake gursimeti ne shi goldsmith mai narka zinariya da mutumin da ke jima jimar fata ba wanda ya fi wani a wajen Allah a cikinsu shi wanda ya kyautata niyyarsa a sana'arsa so da ka kowace sana'a mutum yake yi to sana'a ce wacce take da kima in dai dama can ta halasta in ta halasta to mai kima ce to kada wani ya ma wani alfahari akan sana'arsa su a jahiliya sun kasance suna ma juna alfahari wane ya fi wane wa ani na sana'a ta ita ce kaza to shine na mala ya kama mana cewa al-ibtikharu bis sana'i mutanen jahiliya sun kasance suna alfahari da sana'o'insu ka fi'li ahli rihlatayn ala ahli al-harfi kamar yadda quraishawa da suke tafiya bi ta kasuwanci suna da nau'ukan tafiya guda bi da suke yi qur'ani ya bamu labari ya ce li ilafi quraishin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf li ilafi quraish saboda abinda quraishawa suka taba da shi ilatihim rihlatash shita'i was sayf abinda suka saba da shi din nan shine tafiyar da suke yi guda biyu tafiyoyi guda biyu tafiya ta farko rihlatash shita sun saba da su yi tafiya ta lokacin hunturu kamar wannan lokacin da muke ciki suna tafiya kasuwanci zuwa yamen sai su tashi daga biladul hijaz wato makka sai su tafi yamen a wannan lokacin suke zuwa su je su kasuwanci a ƙasar yamen sannan wasai sannan kuma suna yin tafiya a lokacin bazara lokacin zafi wannan tafiya ita kuma suna yin ta ne a biladu sha wato garuruwan sha in an ce yamen kudu da maka kenan idan an ce sham arewa da maka kenan to shawa sun kasance suna da waɗannan nau'ukan tafiyoyin guda biyu suna tafiya a lokacin sanyi wato lokacin hunturu sai su tafi ƙasar yaman kudu da maka kenan lokacin kuma bazara sai su tafi ƙasar sham wato arewa da makka to sai suka kasance saboda wannan nau'ukan kasuwanci sai su rika alfahari ala ahalin harfi ga waɗanda su kuma manoma ne su sai su rika nuna ai sana'a su ta fita su suna musu alfahari idan an ga mutum manomi ne sai a rena shi cikin manomi ya haɗu da ɗan kasuwa ba wata yake masa ba ba ba a da gaske yake a cikin zuciya shi yana jin ya fi shi Ƙila wani ya tambaya akwai irin wasan da za ka ga ana yi ba'a haka tsakanin manoma da masu fenti tsakanin masu gini da masu fenti da sauran irin sana'o'i haka wannan ba laifi ba ne ma damar ba ana yi ba ne don muzanta juna kuma ma damar ba ana yi ba ne domin a kaskantar da wani in an yi ne kawai don raha a ɗan shakata haka kuma a faɗi abin da yake na gaskiya ne ba ƙarya ba ba kuma sharri ba ba ƙage ba to ya halasta domin musulunci ya yarda da ba'a musulunci ya yarda da aima juna ba'a shine abin da ake ce mishi almusu ko almisu ko almusu ko almiza ko almira ba'a babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa sahabbansa ba'a har ma yake faɗi yake cewa umazi suka ce masa tumazihu ya rasulullah umazihu walakin la aqulu illa alhaq eh suka ce annabi kana yin ba'a kakan dan yi mana wata haka na ba'a na raha hmm? sai annabi sai ce kwarai ina yi amma ni ba na faɗin komai sai gaskiya to daga idan annabi sallallahu alaihi wa sallam zai masa ba'a to yana yi ne da abin da yake haka yake na gaskiya to wannan ba laifi ne amma alfahari wani ya rika jin sana'a shi ita ce gaskiya amma sana'a wani ba ta gaskiya ba ce ko kuma saboda wannan sana'a tashi ya rika jin an ya fi shi a wurin Allah to wannan ɗabi'a ce ta jahiliya mummuna kuma ɗabi'a ce al'ada ce da musulunci ya zo ya yaƙe ta musulunci bai da a rika alfahari ga juna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya so kan an so kan masa da aya الله تعالى أن يا الذين آمنوا لا يشقى قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون يا قوة دقوق إيمان لا يشقى قوم من قوم هذا ماذا wasu mutane maza ta rika ma juna izgili saboda halittar mutum sai a masa izgili ko saboda sana'a sai a mata izgili ko saboda wani abu nashi na matsayi da Allah ta'ala ya ga daman ya aje shi a wannan matsayin sai a rika masa izgili asa an yakunu khairan minhum zai iya yiwa wanda kake ma alfahari kake jin kai ka isa kai ne wani kila ya fi ka a wajen Allah to kuma duk dama gogoriyar da ake yi shine ya za a yi mutum ya samu matsayi a wurin Allah dan dai in mutanen duniyar nan za su haɗu su naɗa ka su ce kai ne wana ma wurin Allah kai ba kowa ba ne. to ba ka da matsayi to Allah ta'ala ce kada wasu mazaje mutane su riƙa ma ɗan uwansu izgili suna musu alfahari su sun isa wannan can su kuma kaskantattu ne zai iya yiwuwa waɗanda ake walakantawar ake ma izgilin su fi masu izgilin daraja da kima a wajen Allah sannan Allah ta'ala ce wala nisa'un min nisa'in kada mata su rika ma ƴan uwansu mata izgili wata ce ma alfahari ta ce ita ce wance ke kuma ɗinwa kacci a sa ya kunna khairan min hun sai ya yi wa waɗannan matan da ake ma izgili su fi waɗanda suke musu izgilin a wurin Allah Allah ya ce wala talmizu anfusakum kada ku rika zundan junanku a rika nuna mutum ana masa walakanci wala tanabazu bil alqa sannan ku rika jifan junanku da laqubba marasa kyau domin bi salismul fusuku ba da iman tir da sunan fasikanci bayan an shiga musulunci so daga idan mutum yana da wani suna mummuna ya zama musulmi kafin da shi ba musulmi ba ne kafin ya shiga musulunci yana da wata mummunar yana da wani mummunan lakabi ko mummunan suna da ake kiransa da shi to idan ya shiga musulunci bai halarta a ci gaba da kiran shi da wannan mummunan lakabin ba shi Allah ce man lam yatub fa ulaika humuz zalimun bayan wannan umarnin da wa'azin da Allah ya mana to duk wanda ya ki tuba ya bai يكبرين إزجيلي يدعون أنسا فأولئك هم الظالمون وإن رسولي الظالمون الظالمين كيف سنة قائدة إتشي ونبذيهم ونع البحر أكن سناء السبع بديعة تجاهلية وكما بلاغ بينا شو الناس للناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشؤوا خدموا الناس للناس mutane dan mutane babu libaz min hadrin wa ce da yan ƙauye da yan binni babu libaz wa illam yash'u khadam sashin su da sashi ko da ba su sani ba juna suke mahidima dan ƙauye na buƙatar dan birni dan birni na buƙatar dan ƙauye ranar da dan ƙauye ya ce ba ruwan shi da dan birni to ba zai rayuwa mai kyau ba ranar da dan birni ya ce shi dan ƙauyen banza to shi ma ba zai rayuwa mai kyau ba kana buƙatar tattashe kana buƙatar attarugu har da daddawa ma wani zubu duk daga ƙauye aka fi samun su ba ƙauye zai noma ya shigo da kayan shi birni kai kuma ka siya shi kuma sai ka siya sannan zai samu abin da zai sai sabulu ya sai sabuwar atamfa ya sai sabuwar shadda ya sai sabon yaji ya sai sabon takalmi kaga babu libasin wa illam yashuqu qadamu sashin su da sashi ko da ba su sani ba suna ma juna hidima ne hannun dama ne da na hagu hada su ake yi ɗaya ya cuɗa ɗaya to haka Allah ya halicce mu ka wani ba zai zo ya walakanta wani ba to amma su a jahiliya suna alfahari da sana'o'insu kuma suna ma waɗanda ba sana'a su suke ba izgili to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin Allah ya mun wahayi cewa ku zama masu tawadu ku zama masu ƙanƙantar da kanku hatta la yafara ahadun ala ahad hakan wani ya wani alfahari ya rike ta ai ni ne ne sana'a ta ita ce kaza kai sana'a kafa a'a wala yabghi ahadun ala ahadin sannan kan wani ya zalunci wani idan ba alfahari tsakanin juna to ba za a samu izgili ba idan akwai tawazu ba za a rike alfahari ba to wannan ita ce ɗabi'ar mutanen jahiliya ta casa'in da takwas a cikin wannan littafi da ne yake lissafo mana wato alfahari da sana'a da kuma walakanta wanda ba irin sana'a su yake yi ba sun kasance suna haka shine buga mana misalin abin da suke yi shawa da suke kasuwanci kala biyu kasuwancin hunturu da na kuma bazara to suna ma manoma izgili to kaga wannan duk mummunar ɗabi'a ce almas'alatu tasi'atu wa tis'un mas'ala ta 99 nazratuhum ila ad-dunya nazrata i'jabin mutanen jahiliya sun kasance suna kallon duniyan nan kuma duniyan na burge su suna kallon duniyan nan duniyan nan na burge su so daga duk mutumin da ke girmama duniyan nan yake ɗauka daga ita ba wani waje to yana da wata mummunar ɗabi'a ta jahiliya ita wannan duniyar da kake ganinta ba ta da komai ba komai a cikinta Allah ta'ala ya ce innama masalul hayati duniya kama in anzalnahu min as-sama'i fa khalaqa bihi nabatul ardi ce kai misalin duniyar nan kaman kaman kaman misalin kaman misalin kama in anzalnahu min as-sama' kaman kawai ruwa ne da muka saukar daga sama fa khalaqa bihi nabatul ardi shikenan sai kasa abin nan shukar da ke fitowa daga ban ƙasa sai ta haɗu da wannan ruwa, daga nan ta yi ta yi fa asba hashiman ta zuhur riya yake nan kawai daga baya bayan an girba abin da aka girbe to duk abin da ya sauran nan kawai iska ta sheƙe shi to haka duniya ta take shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kwanciya ya kwanta a ƙasa babu filo sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yazo ya ga annabi sama a wannan yanayin sai fashe da kuka sai ce ya rasulullahi law ittakhadna laka wisadatan sai ya ma'aikin Allah ka bari a ka maka fulu mana manzal mali duniya ana duniya استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ni zan yi da duniyan nan ba a ce sai an kamun fulo ni fa duniyan nan a wajena yadda Allah ya mun bayaninta kamar misalin mutum ne matafiyi yana kan abin hawansa sai ya ɗan gaji ce bari ya huta ya samu wata bishiya ya ɗan kashin gida wajen zama ne wajen wajen a wajen shi da tafiya mai nisa ce wajen tafiya ce mai nisa a gabansa saboda in ya ɗan zo ya ɗan zauna ya huta to haka duniyar nan take sannan annabi sama ya nuna mana ƙarshen duniyar nan yace law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ma da a ce duniyar nan ta kai matsayin fiffiken tsoro daya fiffiken fa ba duka fakafakan ba janaha ba'uda fiffike daya to ma saqa kafiran minha sharbata ma'in to da bai shayar da kafiri ko kwalbata ɗaya ta ruwa ba majibiyar da kafirai suke fantamawa duniyar mata su ce duniya tasu ce azin sama a hadisi sahihi yace ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniyar nan kukukun mummune ce ita amma kafiri aljanna ce da bai da wani wajen jin daɗi da ya wuce ta zai ji daɗi a ciki shi yasa zaka ga wasu abubuwa na daɗi a duniya kai musulmi sai a haramta maka su sai Allah annabi sallallahu alaihi sai ya faɗa maka ya ce kar ka sanya tufafin alhari ne asalin siliki silikin asali annabi sallallahu ya ce kar ka sa sannan ya ce zinariya sannan annabi sallallahu ya ce kar ka sha a kofin zinariya kar ka ci a kwanan zinariya kar ka sha a kofin azurfa kar ka ci a kofin azurfa manzon sallallahu ya ce innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah na kafare ne a duniya ku ku yi haƙuri sai kun je lahira sai ku yi amfani da su so da a nuna duniyan nan ba wata aba ba ce ba wata aba a cikinta sai na isa alaihissalam yana cewa a duniya kantara fa aburuha wala ta'muruha ita duniyan nan da kake ganin ta kaman kwale-kwale ne kake hawa ka tsallake ruwa ruha wa la ruha ku dauki kwale-kwale a matsayin abin da zai tsallakar da ku ba abin da za ku zo na ku ta masa kyalakyalai ba shi yasa mai imani duk abin da zai samu a duniyar nan to yana fatan ya taimake shi ne wajen da'a Allah in zai ci abinci mai daɗi to fatansa in ya ci abin nan ya bauta ma Allah in yana da gida mai kyau fatansa ya rika bauta Allah a wannan gidan in yana da abin hawa mai lafiya lafiyayye mai kyau to fatansa wannan abin hawan kai ya shagaltar da shi ya taimake shi wajen bautar Allah bayan Allah haka suka fahimci duniya in ka tsaya ka kalla me daɗi a duniyan nan abubuwan da ake lissafa din na daɗi a duniya zuyina linnasi hubbu shahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب شزينا للناس أن قوى تام متاني حب الشهوات سن شعوة ندونيا من النساء ماتا من أدم إذا to me a ciki ka zari da mace sai ke wanka ka ce ina waje ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina hutu har ba hutu walbani ya'ya kana son ya'ya ka haife su wasu kuma sai Allah ya jarrabe ka su fanɗari shi ta sa ka ciwon kai manzo Allah ta sani ya ce alwaladu majbanatun sannan mahzanatun mabkhalatun الولد مجبنا بانا سامو تيني زما غوكو سنن محزنا زي يجامك بكين تيكي سنن كما مبخلا بانا جامك غوا وان شي أبادا أتي مكي أديني زي كتي تو أكباكو يا رامي كلا نزاء بن مص حاجة وحلا سنن كما المال والبنون والمال والبنون زينة الحياة الدنيا هذا آه، وني الدنيا أما كم حالك إنما أموالكم وأولادكم فتنة أن جربي كجسم جرباوا سكاجين هذا والقناطير المقنطرة سنن دوكيا من يوى من الذهب والفضة زينا رياد أزرقا والخيل المسومة سنن دواقي وأن دأكي كي وتاوى والأنآم والحرف دجبوبي والحرف دقمكاي النوبة النوبة Allah ta'ala ce zalika mata'ul hayatid dunya wannan wani dan jin dadi ne na duniya amma Allah inda hu husnul ma'abi amma a wurin Allah kyakkyawan makoma take kyakkyawar makoma tana wajen Allah to wannan fa ita ce duniyar nan to me yasa mutum zai girmamata? ta shi yasa wata rana sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yana zaune shi aka ga yana haka yace gharri ghairi gharri ghairi wanda suke zaune da shi suka ce man taqsidu ya amiral mu'min yace ad-dunya yace gharri ghairi yace ke du ce yaudaru wani na ba ni ba ya faɗi haka su uku wanda suke zaune da suka ce wa kake nufi ya amiral mu'min yace duniya duniya rudi ne a cikinta amma so tare kuma mutanen ruwa suke da ita to mutanen jahiliya sun sun da duniya To da ba su da wani tunanin da ya wuce ta su suna ganin idan duniya ta samu to komai ya samu wannan kuma ƙarya ne in ka kai matsayi matsayi matsayi matsayi a duniya misali a najeriya a ce ka kai matsayin shugaban ƙasa to kuma sai ne akwai ranar da za a ce za ka sauka ko kuma kana kai sai ka mutu in ka kai matsayin wanda ya fi kowa kuɗi a duniya ana na na wata rana sai a ce ka mutu yanzu kwanaki aka yi ta sawa a intanet wani babban mai kudi a ƙasar kuwait ya mutu ina cin masu kuɗin duniyan nan da ake lissafa su sai a lissafa su a ce masu kuɗin duniya guda guda kazan nan to yana cikin su ya mutu kwanaki sai gashi da farin alawai aka rufe shi kuma irin kabarin da ake ma kowa irin shi aka mishi to zai mai kuma me yasa ba a kwashe dukiya an tafi da ita an zuba mashi a kabari ba amma mantawa muke yi to su mutanen jahiliya tunaninsu duniyan nan ita ce komai kawai a'a wanda suka fahimci duniya su ne mutanen da ba a ce ka a neme ta ba a neme ta sosai amma kar ta shagaltar da mutum ta taimake shi wajen bautar Allah a ce ana kirgan kuɗi ka kuɗi kai kake yi ana kiran sallah za ka ce a dakata a tafi a je a yi sallah kuma an gama sallah farillan na hadda na fila kuma ba ka tunanin kuɗin nan to wannan ka gama da duniya ai amma wanda bai fahimci duniya ba shine shi kenan sai zo kai ta kirga kuɗi ana ta kirga kuɗi can kawai sai shi ya ma manta dama cikin haske ake wajen bai gane safiya bai gane yammaci bai gane dare saboda akwai haske in sanyi ake yi akwai akwai akwai akwai akwai hita ta ɗaki ta ɗumama ɗakin in zafi yake akwai AC ba su ga bai ganewa abinda kawai yake ganewa shine ji yunwa cikin shi in ya ji cikin shi ya kaɗa shi ke ne nemi abinci to kaga wanda wanda wanda wanda ya zama ya zama bawan duniya shi yasa manzon da sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ta isa abdud dinari ta isa abdud dirhami تعس عبد القطيفة تعس فانتكس وإذا شيك فلن تقش تعس عبد الدينار باون دينار يا هلك تعس عبد الدرهم باون درهم يا هلك شي با أبن دي سني سي كئي تعس عبد القطيفة باور ريغا يا هلك شي دي يسامو يسير ريغا سابوا يسا كايا كوي شي كمان داوي سيكي كالفهري دا so kaya ba gashi ba ne gara ma na ɗawisu shi Allah ya halicce shi da shi ne ba yadda ya iya amma kai ba ka ba da shi aka halicce ka ba ka zo ba huntu ka zo shi annabi ne ce ta isa ya halaka kuma ya kifa ta ka Ƙafafuwansa a sama suke kansa na ƙasa shi ne shine intikasi sai annabi ya masa addu'a sai cewa, ce shi ka falan taqash Allah ka sa ya taka kaya in ya taka tsayin nan Allah ya sa ka ta fita mutumin da ya zama mai bautar dukiya to kaga duniya kenan to amma su mutanen jahiliya girmama ta suke yi to duk mutumin da ya zama duniya ce a gabansa baya tunanin lahira baya tunanin abin da yake tarawa za a masa hisabi a kai sannan ba yana neman abin da yake nema bane dan ya taimake shi wajen samun lahira to wannan shirme yake ai misalin da Allah ya bamu kenan na qarunu ai Qur'an ya ce inna qaruna kana min qawmi fa baga alaihi shi qarunu ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa ne fa baga alaihim shi ya musu tawaye shine albaghiyuna fa baga alaihim kharaja alaihim shi ya musu tawaye wa atainahu min alkunuzi Allah ce muka bashi tasku kama inna mafatihahu taskokin mabudan taskokin ƙarunu. لتنوء بالعصبة أولي القوة sai an samo kattai majiya ƙarfi su ne za su iya ɗaukan tarin mabuɗai makullai na taskokin ƙarunu ba fa dukiyar shi ba mabuɗan ka kai yanzu kila a ce kana da sito goma sai a ta ba ka cikin masu kuɗi ko kana da sito hamsin ko ɗari to ka gama kullum ba su wuce ɗari ba ce ƙila to shi nashi sai an samu malaman tafsiri wasu irin masu bin diddikin nan sai suka buga misali suka ce kamar a ce kattai tamanin su ne za su yi ɗaukan mabuɗan taskokin ƙarunu wannan mabuɗin su to kaza ne wancan mabu to a tattara su a tattara su to sai an samo kattai tamanin sannan kowa sai a ce kowa ya kwakwata sannan su za su iya kwashe mabuɗan abinda Allah ya ba ƙarunu kenan a tarihin duniya ba a taɓa samun mai dukiyarsa ba na tanu'u bil usbati ulil quwwa to kage duniya sannan annabi sama ya bamu labari karunu da kake ganin sa talaka ne Allah ta'ala yana da tsarin sa akwai wanda a ilimin Allah ya bar shi a talaka Allah ya san da zai mai da shi mai dukiya to shi dani zai zama to sai Allah ya bar shi a talaka sai tabin Allah akwai kuma wanda Allah subhanahu ta'ala a iliminsa ya san cewa wane ya zama mai dukiya shi zai ma Allah da'a sai Allah ta ba shi dukiya Allah na da wannan tsari akwai kuma wanda Allah subhanahu ta'ala sai ya bashi a talaka amma kuma lalatacce ne ga talauci ga tsiya sannan wani shi ko mai dukiya ne shi ma ga tsiya da Allah ya halicci mutane haka to qarunu Allah ya halicce shi talaka yana cikin mabiyan annabi Musa alaihi salam da shi ake sallah gaba gaba a masallaci ya ce ma annabi Musa alaihi salam shi a masa addu'a ya zama mai kuɗi kawai kuɗi shi in Musa ce in qarunu la'alla Allah idza razaqak ahlaka kamaluk da Allah zai halicci ya mai da kai mai kuɗi ina za ka zama halakacce ka halaka da dukiyar ne a ah, shi dai a roƙa mai shi ke ka roƙa masa karshe ma ce na ma'uti tuwa ala ilmin indi in aka zo wajen shi aka ce ka taimaki addini sai ce ka ni fa kuɗin nan fa gadar su yi. wai ka ji gadar su yi riga ɗaya ke da ita a shekara in ya samu riga ɗaya a shekara kullum ita zai sa in ya shiga bayi sai ya cire sai ya wanke sai ta bushe sannan ya sa ya fito yin wannan rayuwar ƙaru ne yake a farko amma aka masa addu'a ya zama mai dukiya sai ga shi da shi ake ma annabi Musa sharri sai ya haɗo karuwai ya ba su kuɗi ya zo annabi Musa na wa'azi a masallaci ranar idi sai su mishi sharri wata rana annabi Musa ya zo a ranar idi ana yana hudu ba an cika ina wa'azi ina cewa duk wanda ya zina Allah ya faɗa min a cikin attawa to za a jefe shi dama hukuncin kenan a ta attawa shekarar wata kilaki shedaniya da ƙarunu ya bata kuɗi ta zo ko sai ta meke sai ta ce walau an ko kai kai annabi musa ce walau ana ce ko ni ne na yi kawai sai ta ce kai ko kad fa'alta bi to yanzu ya za a yi sai ma hukunci ke dan tunda kayi da ni a gaban jama'a annabin Allah annabin Musa ulul ahadu ulul azmi min ar-rusul dai daga cikin manzanni da malamai suka ce su ne ulul azmi min ar-rusul sai ce na annabi Musa alayhi salam ya ce na gama ki da Allah wanda ya tseratar da banu Isra'il daga sharrin Fir'aun ki faɗi gaskiya kawai sai ta fara rawar baki ta ce wallahi ƙaru mai ban kuɗi ya ce maka sharri ƙaru sharrin kuɗi ce wawaye in suka gan shi ya fito cikin takama ya sa sababbin kaya shi ya laita lana mislama ya ƙaru innahu la zu hazzin azim ina ma dai mu ma mu zama kamar mu? irin matasanmu da suke tsayawa a bakin titi su ga ya wuce da mota baka san kila yankan kai yake yi ba ce ya Allah ko da wannan shi in ko da wannan shi shi baka san me ya je yayi ba baka san wata irin dukiya ba ce a wannan yanayin baka san halin da yake ciki ba ma amma ka ce wa kai ma irin shi ta ce ai ina ma mu ma ce innahu da zuwa kai ai ai qaruna Allah ya bashi kai yana da rabo eh, yana da rabo ai waɗannan su ne suka dace da duniya su suka san duniya su suka shigo duniyar nan da kafar dama shi kuma ya ce wai ya shigo da kafar hagu ka ji musulmi wai yana cewa wai shi rakiya ya zo duniyar nan ce mu wallahi rakiya muka zo wa kai raku wa ka wannan lalacewa ce lalacewar kwakwalwa lalacewar zuciya lalacewar imani lalacewar aƙida lalacewar ɗabi'a wai musulmi ya ce ya zo na kiya duniya da za ka zo ka duba ka gani imomin da Allah ta'ala ya maka ila sun na wannan mutumin da kake ganin ya fi ka yana da dukiya yana da gidaje yana da waye amma kila yana da ciwon siga kai kuma lafiya ka kalau ba abin da baka ci sai ka zauna ka cinye rogon naira ɗari biyar a tashi guda ka sha ruwa fiye wata hudu ko ba abin da zai faru shi ko an sa mai doka in ya ci wani abin to sai ya sha magani a rana na dubu biyar ko na dubu goma kullum sannan zai zauna lafiya lafi lafi ma kai kuma Allah baka lafiya ma baka gani so tayi yan adam sukan manta da ni'imomi da Allah ya musu kuma manya-manyan ni'imomi sai su kallon wasu abubuwan da ba ni'imomi ba ne kila da su Allah ya ba su wannan abin halaka ma za su amma Allah ya ba su lafiya kaga shi ne wannan yanzu kaga kai Allah ya baka lafiya yanzu sakataren sakataren hakokin kasashen waje na amerika yanzu john kerry gungu ne kuma yana kan wannan mukamin ya faɗi yanzu da sanduna yake amfani guda biyu kuma ba wata kaddawa ta Allah ba haka zai mutu da wuya waɗannan kafafuwan nashi su gyaru amma wani sai ya ganshi ta yi wani babban mutum ne kai kuma ka lafiya ka ɗalo yanzu sai ka tashi daga nan ka tafi samun a ƙasa da gudu ma kana jogin ba damuwa to mutanen jahiliya su suke da wannan tunanin su kallon duniya duniyan nan kawai kallo suke mata wani abu ne a samu kuɗi shi nan an samu dukiya komai ne daidai ko ba haka ba ne azamatu duniya fi qulubihim sun kasance duniya na da girma a zuciyarsu ka qaulihim kaman yadda suke cewa wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wa qalu kafarai suka ce suna ma da sama izgili suna cewa laula nuzila hadha alquran wai dan me ba a sassaukar da alquranin nan bane ala rajulin azim min alqaryatayn ga wani mutum wanda ya kasance babba ba dan marayan abdul muttalibi ba kaza haka suke ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam shi dan maraya Allah ya rasa wanda zai aiko mana kuma sai maraya baban shi ya mutu tun yana ciki mamarsa ta rasu bai wuce shekaru kaza ba shekara biyu shekara uku shekara hudu ya taso wajen babban kakansa kakansa ma ya mutu bai wuce shekara takwas ba dan marayan abu talib kai shi ne Allah zai aiko mana me yasa Allah bai zaɓo wani babban mutum mai kuɗi Allah ya aiko shi ba kaman alwalid ibn al-mughira babban mutum me yasa Allah ba zai aiko shi ba su duniya suke kallo shine Allah sai ya musu raddi sai ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbika su ne suke raba rahama Allah annabta rahama Allah ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik sallah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un Allah ce yanzu su ne suke raba arzikin duniya rahamar duniya su suke rabawa ce mu muka raba arzikin su na duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajati muka sa wasu su fi wasu a idan su sai kaga wani ya fika kuɗi wani ya fika matsayi wani ya fika ilimi li yattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya saboda wasu su dauki wasu a matsayin masu musu hidima in yanzu kowa Allah ya shi mai kuɗi tun ya cika wa zai kwashe ma wa zai kwashe maka masanka tunda ko dai duke ko mun dukiyar kana zuwa bayi karamin misali ne wannan na kusa kusa litakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya kun ga baitin da muka jawo annasu linnasi min hadrin wa badiyatin ba'dun li ba'din wa illam yash'u khadamu da yan binni da yan ƙauye Allah ya halicce su ko sun sani ko ba su sani ba taimakon juna suke yi wannan zai taimaki wancan wancan na bukatar wancan wancan na bukatar wancan to ka gani so ka duniyan nan Allah ya yi ta ga damar yadda ya yi ta haka so da ka bar Allah subhanahu ta'ala yadda ya duniyar sa. kai kuma ka ka ɗauki duniyan nan a matsayin wata aba ba ta da wani matsayi gidan kuka gidan damuwa in ta sa ka farin ciki yanzu an jima sai ta sa ka kuka jubilat ala kadrin wa anta turiduha safwan min al'anami wal aqdari wa mukallifu al-ayyami ridda tibaiha mutatallibun fil ma'i jazwatanan ita gida ne ita duniyar nan da aka halicce ta akan wahala da damuwa da bakin ciki kai kuma kana son ta kai kana son ta zama ma mai daɗi nan za ta zama ma mai daɗi ma دار متى ما أضحكت في gada, أبقت lahamin da لها من دار ya ce. يتي gidan da in ya sa kai dariya gobe kuma sai ya saka kuka to me wani gida ne wannan gidan daɗi ne wannan ina yake daɗin so ka sakin duniya a ake ka sake ta saki uku sai ka huta fa talliqa tastarihu min al-fuzazi ka ce ta sai ka huta daga masu jayayya kanta wancan ya ce mijinta ne shi wancan ya ce to kyale musu su ji su raba ta kai kuma ka kyale ta ka zake ta ka ce saki uku ka mata yace duk abin da ka samu a cikin ta kai amfani da shi wajen bautar Allah abin da zai taimake ka bauta ma Allah abin da ya wuce abin da zai taimake ka na bauta Allah zai shagaltar da kai kyale shi ba alheri ne. to su mutanen jahiliya girmama duniyar nan suke yi abinda suke kalla waye ke da kuɗi shine babba waye mai dukiya shine babba waye mai mukami shine babba ba waye mai tsoron Allah ba wannan shine ma'auni in ana son a gane waye ya fi a wajen Allah to sai a duba a ga waye fi tsoron Allah shi yasa mun so mai ba mu wata ka'ida mai ban tsoro ce rubba ash'asa aghbar zi tamrayni law aqsama ala Allah la abarrahu zaka iya ganin wani mutum kayan shi daya kaya ɗaya yake sawa saboda talauci ash'asa aghbar bi da kudin aski ba gashinsa kullum ya ki? ba da kudin da zai sai sabulu ya wanki ya wanka saboda talauci annabi sun ce lo aqsama ala Allah la abarrahu da yanzu ana ana cikin wannan ranin zai rantsa ya ce wallahi yau sai an yi ruwa ba fa cewa yi ba insha Allah za a yi ruwa ce wallahi yau Allah zai yi ruwa to saboda kada Allah ya kunyata shi a wajen mutane shi sai Allah ya ruwa saboda matsayin shi a wajen Allah to kai kuma ka gan shi ka walakanta shi ka rina shi ka ɗauka cewa shi ba babba bane a cikin duniyar nan so da haka banza ne bai da kima to wannan ɗabi'a ce ta jahiliya duk ɗan adam ka girmama shi a matsayin ɗan adam Allah ya ce wa laqad karramna bani adama hakika mun kirmun mun karama dan adam dan adam na da kima da wanda ka san shi da wanda baka san shi ba da babban mutum da wanda ba babban mutum ba kowa ka gani ya zo ka bashi kimarsa ka bashi darajarsa ka bashi matsayinsa na dan adam kakka walakanta wani kakka walakanta wani sai dai idan mutum ya ce shi zai walakanta ka to kai ko musulunci bai ce ka zo na kai ma ka walakanta ba eh. من عاد الذلة عن نفسه ضائعا غير مكره فليس منا دم متمن ده بعد كنس أكا ولا كنتاشي با مطع مطع أكا أكا ولا كنتاشي بدا كنش يد أكا ولا كنتاشي النزل يتي فليس منا بايا تكم ذلك بأشيك ولا كنت ونبصن من قيمة كي دع ولا كنتاكا مسلمين شي بيد دع ولا كنت ونبصن to su a jahiliya girmama duniya suke yi mai duniya shine abin girmamawa wanda bayi da duniya shi ba za a girmama shi ba so da su a wajensu ya zai Allah aiko musu maraya a matsayin annabi a zaɓi wani babban mutum mai kima mana a cikinsu ba su san cewa Allah subhanahu ta'ala shi shi shi shi ɗabi'arsa ba haka take ba duniyar nan ba ta da wani matsayi a wajen shi المسألة المئة ta ɗari. al-istidraku wal ala Allah mutanen jahiliya sun kasance suna cin gyaran Allah shine istidraki wal iqtirahu ala Allah sannan kuma sai su ba Allah shawara su ce me yasa Allah bai yi kaza ba a ah, malikul muluki idza qadar la tasalanna an sabab haka mai hikima yace Allah fa shine mamallakin masu mulki idza qadara la tasalanna an sabab in Allah yanke hukunci kaka ce dan me yayi ba tambaya Allah la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu Allah in yi abu baka cewa dan me yayi me ciki ta haihu ta mutu ta badda ta za ka ce me yasa Allah ma da ma dan ya dauka ha ina ruwan Allah ba ruwan Allah wata rana kuma shi ɗan ya mutu ya bar uwar mai jinya a asibiti yana kwance bai da lafiya mai jinya shi sai ya mutu shi kuma ya warke ya dawo da kansa an yi mai jinya wanda ake kullum kullum sai masa kuka ana zaton mutuwa zai yi majinyaci mara lafiya sai mai jinyarsa shi kuma ran nan kawai ya kwanta a asibiti a irin tabarman nan da ake kwanciya ta masu jinya sai dai aka ɗaugawa shi shi kuma wannan da ake makukan bai mutu ba ba za ka ce don me Allah yi ba to su a jahiliya in Allah ya haka sai su ce ah, shi ne irin na kirista a yake ka ji suna why me oh god why me wai wai bala'i ya masa yawa bala'i ya mashi yawa wai Allah wai me yasa shi me yasa shi ne dai wannan abin ke ta bin shi Allah ba a mushi haka la yasalu amma fa'al in ya yi abu ba wanda ya isa ya tambaye shi to su a jahiliya tunda basu san girman Allah ba idan Allah ya abu sai su tambaya su sai su rika tambaya Allah me yasa kun ga kaman can yadda suka ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce dan me ba a saukar da qur'anin nan ba ga wani mutum babba ba wannan dan barayan Abu Talib din ba kuma a zaɓo shi daga ɗayan birane biyu ko daga makkan ko ta'if su ne alƙaryata ne ɗin su ne biranen guda su ne ƙauyukan garuruwan guda biyu ko maka ko ba'if suka ce wai a zaɓo daga nan me yasa za a aiko musu muhammadu dan marayan abu talib to to a jahiliya ce ta jahiliya in allah ya abu miƙa masa wuya ake yi shi yasa ai musiba ta same ka aka ce kai istirja'i a cikin istirja'in nan muna faɗin shi amma ba ma gane sirrin inna lillahi sirrin inna lillahi in abu ya samu mutum ka ce inna lillahi Allah ya Allah dama mu naka ne masu fassarawa da kuskure ba larabci an ce inna lillahi sai ce mu daga Allah miki a ba inna minallahi aka ce ba inna lillah ai inna milkul lillah mu mu abun mallakan Allah ne mu kayan Allah ne in me kaya yayi hukunci da kayan sai ka ce sai ka ce bai daidai ba to inna lillahi mu na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma duk ayi a gama dama wajen shi zamu koma sadaka yanzu yana yi ne yana juya kayansa ne da ya ga dama sadaka ba namu illa mu bi ba mu da wani abin da muka mallaka illa mu bi ya yi hukunci mu bi mu yadda to su a jahiliya kafin zuwan musulunci sun kasance na Allah wa na alai. suna cin gyaran Allah wal iyazu billah sannan suna ba Allah shawara shine iqtirahi suna kama Allah proposal su ce Allah dama abu kaza kai ba wanda ya ma Allah haka التحكم على الله كما في الآية السابقة سنكسن شيء سنة ما الله كنشي سشيء لا ما يكذا su ci gyaransa a hukuncin da yayi kamar yadda ya gabata a ayat da ta gabata da suke cewa wa qalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim shine Allah ya musu raddi yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا توصوني وانا ta ɗari da ɗaya. A cikin waɗannan أشتم ولن مسألولي احتقارهم للفقراء sun kasance suna walakanta talakawa a jahiliya ɗabi'a ce ta jahiliya walakanta duk wanda bai da shi wani bai da shi shi ne. ta kai ɗabi'un wasu daga cikin masu dukiya a cikin al'umma ko aiki suka ba talaka sai ya sha wahala sannan zai biya za su biya shi kuɗin shi sai ya wahala famfan gidan shi famfan bayan shi ya lalace ya kira ne gyara ya gyara mai amma da ƙir zai biya shi kuɗin ga kuɗin amma ba zai biya shi ba to duk nau'i ne na wajen walakanci wai shi bai san duniya ba aka bashi aikin da ya kamata ya yi a bashi dubu goma sai a dako dubu ɗaya sai a bashi sai gashi wai shi bai san duniya ba shi bai kamata ya ji daɗi ba bai kamata ya ji daɗi ba su kaɗai kamata su ji daɗi to ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya duk wanda ba mai dukiya ba su walakantacce ne a wajen shi ba mai talaka bayi da kima ko ƙwara ɗaya a wajen su izdira'ul fuqara'i sun kasance suna walakanta talakawa فأتاهم بقوله في ألا يزوم مصد مغنى سيشي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا قوة آية قوة النفس يششجي ولا تطغي للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي kada قوة kori waɗannan زوا سنا بوتا suna bauta ma Allah Ubangijinsu bilgadati da safe suna zuwa masallaci ai sallah asuba wal ashi sannan kuma da daddare kaka kore su me asalin wannan wasu jigajigan kafarai ne ƙuraishawa suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam a turidu an nu'mina bik kana son mu imani da kai annabi sallallahu ya ce na'am ina son ku imani da ni mana ainihin aiko ni ne annabin kowa kuma an aiko ni rahama ne ga kowa kuma an arsalnaka illa rahmatan linnasi mu ba ma'aikun ka ba wuce tausayi rama ga mutane sannan kuma Allah ya aiko annabi sama na kowa ne shi kuma an ka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira shikenan sai suka ce to yanzu wannan mutanen da suke kusa da kai su Bilal su Suhayy ka kore su suna wayi ka kore su ka kore su sai mu imani da kai shine Allah ta'ala yi ma annabi sallama kashedi annabi sallama ba zai taba haka ba dama amma sai Allah ta'ala ya tauna aya ya tauna akuwa dan aya ta ji tsoro shi ce wala taqwidil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kada ka sake ka kori waɗannan da suke bauta ma ubangijinsu tare da kai bil ghadati da safe tare kuke sallah asubahi ko mun sanyi wal ashi da daddare ma kuma suna zuwa ai sallah da su kada ka sake ka kore su wanda zai yi imani da kai imani da kai dan Allah ai ba a kansa suke ba ba kansa za su zauna ba kowa ya imani da kai kowa kuma kanshi yake bauta yake mawa kana neman aljanna ne to kai mai dukiya ka ce wai sai an ware ka na musamman a maka addinin ka na daban ko a maka ilimin ka na daban to wannan ba daidai bane ka shigo cikin bayan Allah ka ji abin da suke ji har wannan ita ce ka'ida to amma su a jahiliya walakanta masu amnesty ai asalin abasa wa tawalla ce annabi sallallahu alaihi wasallam sahabinsa da ake ce masa ibnu ummi maktum wanda ya zama ladaninsa yana cin ladana annabi sama guda biyu a madina shi yake kiran sallah na biyu makaho ne shi kenan annabi sama kuma daidai wannan lokacin ya shagaltu da wasu ƙuraishawa shugabannin ƙuraishawa yana son su musulunta ibnu ummi maktum ya zo wajen annabi sama ya ce masa allimni min allamaka Allah ka karantar da ni cikin abin da Allah ya karantar da kai ka sanar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai shi annabi sama bai ji daɗi ba saboda tunaninsa waɗannan manya manyan shawan idan suka musulunta to musulunta su za ta jawo da yawa ta musulunta mabiyansu shi ya shagalta da su ibnu ummi maktum ya sake zuwa ya ce manzo allimni mimma allamaka Allah ka sanar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai sai manzo sama fuskar shi ta canza sai ya juya ma ibn ummi maktumin baya shine sai Allah ta'ala ya saukar da aya sura abasa wa tawalla abasa in Allah subhanahu ta'ala zai ma annabi sallama wani abu na abin nan cewa ba haka ake yi ba to baya baya cewa abasta wa tawallaita sai ya mai da shi kamar ba da shi ake yi ba saboda girmama annabi da matsayinsa a wajen Allah shi Allah ta'ala ce abasa wa tawalla habasha ya murtuke fuska wa tawalla kuma ya juya baya yace an a al'ama saboda makahu ya zo masa wa ma yudrika la'allahu yazdakka wa ya sanar da kai kila zuwan nan da ya zo ne ya shiga musulunci ya tsarkaka amma man istaghna amma kaga wanda ya wadatan nan masu kuɗin nan da kake wahalar da kanka a su? to su ma adraka Allah ya zakka wa ya sanar da kai kila ma su ki tsarkaka so daga ibnu ummi maktum shi koyi musulunta sauran waɗannan duka kafiran nan malaman tafsiri suka ce dukkanin su sai da aka kashe su abadan duk aka yayyanka kafirai suka mutu a matsayin kafirai ga su a wajensu talaka banza ne mai dukiya shine mai kima saboda dukiyarsa mai mulki shine mai kima har suna da wata ƙa'ida a jahiliya da suke cewa al-mulku liman qahab kawai mulki na ga mutumin da ya fi rinjaye ne in kana da dukiya ko kana da ƙarfi to kai ne mai mulki kai za a girmama ɗabi'a ce ta jahiliya amma musulunci ka girmama kowa kowa kada ka tozarta wani ka walakanta shi saboda wai bai da shi ba haka ake yi ba kuma a ɗabi'a ma ta zamantakewa in ka walakanta wani wata rana kuma sai Allah ya ɗaukaka shi ka sha kunya an sha yin haka wani ya rena wani sai kuma gashi sai Allah ya zo ya ɗaukaka wancan da aka rena sai shi ya juyi da mujiya kuma duniyan nan haka take dama mai doki na koma kuke ne an sha yin haka to kada ka tozarta wani kada ka walakanta shi duk mutane ka ɗauke su a matsayin mutane har da waɗanda ba ba musulmai ba ka girmama su ka ba su matsayin su a matsayin su na 'yan adam iyaka mu'amala da za ka yi da su ta bambanta mu'amalar musulmi ta bambanta da wanda ba musulmi ba amma dai a matsayin shi na dan adam ka bashi kima su ta dan adam dan adam yana da kima Allah ta'ala ce qad karamna bani adam bai ce qad karamna almuslimina ba ce mun girmama dan adam jinsin dan adam mun girmama shi saboda ka bashi girman sa kada ka walakanta shi to su sun kasance walakanta talakawa suke wanda yake talaka tobe bai da kima a wajen su ku duba sahabban annabi sama na farko farkon da irin wahalar da suka sha saboda ne saboda talaucin su saboda ba su da kowa ba su da wanda zai kare su ana maganin su cewa su ba 'yan gari ba ne baƙi ne irin su bilalu irin su suhai dukkanin su talakawa ne ba su da kowa ba su da komai so daga ba a kare su suka sha wahala Allah ganar da mu waɗannan miyagun aƙidu na jahiliya ana fai mana bayani kan su ne saboda mu nisance su kuma suna maimaituwa suna maimaituwa mun karanta hadisi a baya da annabi sun ya ce ma Abu Dhar innaka rajulun fika jahiliya ko innaka mar'un fika jahiliya kai wani mutum ne da har yanzu akwai sauran jahiliya a tare da kai to in an ce ma sayyidina Abu Dhar ne al-Ghifari radiyallahu anhu ina ga kai da ni ashe mu ma za mu iya fadawa cikin wannan mummunan aqida ta jahiliyanci musamman duk ne da aka lissafa mana sai kamar yanzu abin ma ake bayanin sa walakanta mutum saboda sana'arsa tozarta sana'ar wani shine darasin mu na farko a yau ɗabi'a ce ta jahiliya wani ya tozarta wani saboda sana'a shi sana'a ta tafi taka ya rika masa alfahari dabi'a ce ta jahiliya an yi mana bayanin wannan sannan kuma yadda suke girmama duniya duniya ita ce a gaba ita ake gabatarwa kan lahira bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya gani. kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadhuruna al-akhirah duk dabi'ar jahiliya ce sannan kuma cin gyaran Allah duk ba yi a yau ana yi Allah ya abu sai wani ya ce ka da dai Allah ka kaza yayi kaiwa sannan kuma wala kan talakawa kaga duk waɗannan wasu ɗabi'u ne da za ka iya samun wasu na da su Allah ka shiryatar da mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwar mu Allah ka tsare mu daga waɗannan miyagun ɗabi'u shugabannin mu Allah ka yi musu jagoranci ƙasar nan tamu Allah ya saukar da alkhairi a cikin ta sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malam don Allah ina so ka fassara min ayar da ke cikin suratul nisa'i inda Allah yake cewa وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ wanda ya zane zai ka jawo ayi duka wai zuwa karshen ayi wa ka an yi ƙtula mu'minan illa khata'a ai baya halasta ga musulmi mummuni ya kashe mummuni sai dai da kuskure mummuni ya kashe musulmi da gangan a ai ayar baya can ayar gaba ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ita ce ayar da daga wannan sai ita ai to tana magana ne akan diya wanda tafsirin ta gaskiya yana da tsawo kuma da bayanan da malamai suke da shi da yawa akai ke ji wanda wannan ya rubuta ya duba tafsiri farko dai ana nufin ba za a yi an faɗi sakamako man qatala mu'minan qata'an wa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu malam ina so a mun bayanin yadda ake sallama bayan an gama sallah kuma kashi nawa suka karkasu sallama da ake bayan sallah ana yi ana cewa assalamu alaikum ya halasta liman zai iya cewa haka mamu za su iya cewa haka mai sallah shi kadai zai iya cewa assalamu alaikum ya isa in yi haka bai yi kuskure ba ya tabbata a sunna sallama ɗaya sannan ana sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah sannan a ce assalamu alaikum duk wanda mutum ya a cikin waɗannan bai saba ba yi daidai kuma ya dace da sunna duka ana yi sannan in aka zo sallaman nan ba ba karya wuya ake yi ba za ga wasu sai sun juya sun yi wani haka da gat har ma kila da kana kusa da zuwa ka ɗan iya jin motsin gaɓoɓinsu a hankali ake dan kaɗan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kamar dai juya wadda mai kiran sallah yake idan ya zo hayala hayya ala salah hayya ala salah ba fanka ake zama ba kazo suna da nan in suna kiran sallah sai su zama fanka <laughs> irin fanka kasan nan sai ta juyawa kawai abinta eh, a kai ne kawai zai dan juya to haka shi ma haka ita ma sallama in mutum ya zo zai sallamar sallah dan kaɗan zai juya haka ya juya dama ya juya hagu malam wasu mutane sukan ce wa mutum ya ba da abin da ya samu idan sun mai wani aiki malam ya halasta ko mutum kawai ya faɗi ladansa ka faɗi ladanka shi ne fi kuma abin da ya fi shine aiki niki kafin a aikin nawa za ka min aikin nan kuma wasu ɗaura mutane suke yi sai ya ce a ah, ka ba da abin da ya samu kai kuma sai ka kiyasta sai ka ga ai abin da ya samu nan shine ka ba shi kaza da za ka shiga zuciya shi sai ta jin haushin ka kuma sai ga ba ka ba shi abin da ya kamata ka ba shi ba to ba daidai ba ne musulunci abin da ya tsara shine kowa za ka ma aiki in dai ba kyauta za ka mishi ba asali in kyauta za ka mishi kai mishi kyauta kawai a zan maka kyauta ne shi kenan amma in ka san kana bukatar ya biya ka ya ɗauke ka ɗan kwadugo ne ka mishi aiki ya biya ka to sai a ci miki nawa zaka ka min kaza a naira kaza ne duk muna saba wannan sai ta shan wahala to wani zubin ya gama aikin ka shi wani abu kuma sai ji bai ji daɗi ba <laughs> ta taɓa faruwa da ni ba ba wannan labarin <laughs> wani yi min ai wani aiki shi ke nan ta ce nawa za ka yi nawa za ka a ai ba damuwa aka gama aikin nan na ce nawa zan baka a malam kama da abin da ya samu na ce a abi ka faɗi nai ne da shi har su wajen biyar sannan can kawai sai ya faɗi kuɗin wallahi ni abin da yi niyyar bashi kashi ɗaya ne a cikin biyar sai ga shi ya ninka min sau biyar kaga da na bashi wannan kashi ɗayan me zai faru sai ta jin haushi na a zuciyar shi kuma kila ba zai faɗa min ya ce gashi mai bai daidai ba zai an sa ya tafi ko yana yaƙe <laughs> wai shine shine shine kaulin da wai larabawa suke cewa inna la natakashsharu ala wujuhi qaumin wa inna qulubana la tal'anuhum kenan wai wai muka ga wasu mutane sai mu rika musu murmushi amma fa zukatan mu na tsine musu to kaga shine irin wannan sai ta yaki ha na la saka da alheri amma ko ba haka yake nufi ba to a faɗi gaskiya shine daidai amma in ya yi niyya yayi kyauta ne ya ce a to ai ba zai karɓi ko sisi ba to wannan kaga shi kenan kai kuma da aka ma aikin kila ka kaga bai kamata ya ce ya yi kyautar nan ba ya gama sai ka ɗauko ka bashi ka bashi wani abu ka ce gashi kaga ana gode ma juna kai ka gode masa aikin da ya maka shi kuma yana gode wannan kyautar da ka masa to amma shi kenan kawai sai mutum ya ce wai a'a wai wai ai a bada abin da ya samu eh ba da abin da ya samu <laughs> to kuskure malam game da mutumin da mutum mutum kare walakanta kuma kar ya bari a walakanta shi idan mutum ya fahimci za a ci ma wani mutum musulmi mutunci kamar yadda kafirai in sun fahimci mutum bai jin turanci sai su ta zagin shi ya iya tsoma baki a ta wannan kare hakkin wani ne ai ka ne ka kare hakkin dan uwanka musulmi eh, manzal sama ya ba mu ka'ida ce man radda an irbi akhihi radda Allahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah duk mutumin da ya tsara mutuncin dan uwansa bai bari an zuban ma da dan uwansa mutunci ba to shi ma Allah zai tsara fuskarsa daga shiga wuta ranar lahira fuskarsa ba za ta ga wuta ba so duka ba balle kuma dan uwanka musulmi ko wanda ba musulmi ba a ce ka tozarta shi ba ba a ce ka ga ana ci masa mutunci a gaban ka sannan ka jale ba ana son kowa ka bashi hakkin sa. malam kamar yadda mutane sai su karanta farkon suratu alfi su ce aniyar kowa ta bi shi akwai wata alaƙa ta suran ne da haka babu kawai hausawa ne suke abubuwansu lila fi ƙuraishi tsakanina da mayi <laughs> ko kawai bahaushe ne yake irin wannan abubuwan yadda ya ɗauki ƙur'ani shi shi ƙur'ani kawai yana fasara shi da kani haka bahaushe yake yi kuma aka samu tuntuɓe da ɗungushi gaddawanmu na da shi suna fassara ƙur'ani da hausa kawai in suka ji wata kalma ta kama da hausa shi kenan shi za ta talakani in za su bada sai su kalli meye hausar ko kuma me aka faɗa wanda suka ɗan iya fahimta sai su kawai su faɗa ba na ba ku ta ba ku labarin wanda cikin mamashi ke ciwo ba wani gaddi ya ce mashi yace masa ah ina ganin ka kuma kamar ka ka san qur'ani ka rubuta masa lallabi safi badani ilawi mai ba a suna mana <laughs> ka ji ba cikin ta na ciwo wai kuma a rubuta mata lallabi safi badani ilawi mai ba a suna kaga ciwon ya tabbata a cikin ta kenan har abada har zuwa ranar tashin alkiyama lallabi safi badani ilawi mai ba a suna to da ya dawwama a cikin har zuwa ranar tashin alkiyama har zuwa ranar sakamako ya ce ya ya mata <laughs> ya bata to kage kage wannan su suna fasa kage badanu kawai da yaji kalmar badanu da ta fito a cikin wannan ayar shikenan to ai shikenan an samu maganin ciwon ciki eh sai ce maganin kunama inna na hafi min rabbina man abusan kam ba a karasawa wai kam sai a tsaya in ka karasa ɗarira sai ta ɗara maka to duk wannan wasa ne da ƙur'ani ba daidai ba ne haka sunaye haka ake yi suna kawai sai a kalli wani abu a suna sai a sa a ɗauki ƙur'ani sai a karanta kawai sai a dubo wani wajen sai a ce a sama mutum suna shi ne irin su lantana irin su alamu irin su sabbi irin su amma zai suna mutane da yanzu wannan ga su akwai wanda ma ya sa mai ishi mal'una mal'una kaga ya ce kaga banna ta yi yawa wani ya sa mai ishi zakuma zakuma wutar jihar wannan bishiyar ta wutar jihar nama inda shajarata zakum ya san dai shajara bishiya ake nufi amma bai san me azzaqum din ba to sai ya ko zakum ya sa ma yarsa to dukkan masu ne irin wannan haka ya dauko qur'ani kawai a maka shi a wani waje amma ba da alaka min ne ila fi quraish aniya kuwa ta bi shi ne alaka irin shi ne wani ya taba ganin wasu suna faɗa su biyu shi kenan kawai ya ce ku na faɗa mana ba kyau ku ji Allah madaukakin sarki ya ce والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمديرات صبحا سودا كل مصابحا فهي مي علاقة مي أو الآية ضبها مي علاقة ده وأنا أبدا أكتشف to suna nan ire-iren wannan da yawa jahilci ne ke jawo shi Allah ya shiryatar da mu Allah ya raba mu da jahilci Allah ya ganar da mu addini Allah ya kara mana fahimta a cikin wannan addini Allah ya dawwamar da mu a cikin sa kurakuran da muke yi Allah kada ya kashe mu sai ya nuna mana Allah subhanahu ta'ala ya albarka a cikin kasar mu da abubuwan damuwa da suke faruwa a cikin kasar mu da tauyewar tattalin arziki Allah subhanahu ta'ala muna roƙonka kawar mana Allah ka sanya mana damuwar da muke ciki Allah ka kawo mana wadata bayan talauci Allah ka kawo mana lafiya bayan rashin ta Allah subhanahu ta'ala ka saukan mana da zaman lafiya bayan yaƙi. wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh